ga watan ramadan shekarar hijira 1446 daidai da takwas ga watan uku miladiya 2025 ga shi allah ne mu da tattaruwa a cikin wannan ɗaki na shi albarka jami'u mu'awiyar tabbin abi sufiyan radiyallahu ta'ala anhuma wanda ke karkashin shi jami'ar albarka مركز الوعي الإسلامي للتعليم والإرشاد والبحوث العلمية الله كفاك مساء الخير to kamar yadda muka saba muna tattaruwa ne domin sauraron fassarar ayoyin alkur'ani daga cikin suratun nisa wanda malamai suka gabatar allah ka saka musu alkhairi mu kuma allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai da kuma tabbatar da dugadugan mu a kai Allah ka amfani mu da abin da muke sauraro to a sakamakon jiya mun kwana ƙarshen aya ta hamsin da haka yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya alam tar ila allazina utu nasiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسقيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الحمد لله cikin bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yake gabatarwa domin ƙara shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici da kuma neman tabbatar dugadugonmu a kan shi allah da bushe ba yana ci gaba da bayani game da miyagun bayi yahudawa kenan da kuma miyagun ɗabi'unsu don mu gode ma allah da ke samu a cikinsu ba kuma don mu nemi taimakon shi akan kan wato ƙara guje ma miyagun ɗabi'unsu domin abin da jinsu da ake lissafawa ake labartawa cikin alkur'ani za ka iya samun kai ko ni mun ɗabi'antu da wata daga cikin ɗabi'u abin da shafi rowa ƙarya hasada duka miyagun ɗabi'un ka ne amma kuma da yawa cikin musulmi za ka samu wani ya siffanta da wasu daga ciki to kaga sanin cewa ɗabi'un yahudawa ne tsarin munana ɗabi'un ne don mu ƙara ganin munin su mu ƙara guje musu Allah ka ba mu dacewa Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi baka ga ko ku labari bai zo maka na wasu waɗanda aka ba su rabo na littafi ba an girmama su an turo musu da manzanni ba ma manzo ɗaya ba biyu ba sannan kuma an ba su littafi kuma an bar masa gane shi saura ke kenan Allah ya ba su wannan rabo wani littafi malaman su daga ciki su aka ba wannan rabo to da suke da ilimi ilimi rabo ne kuma in ya zama na littafin Allah to kaga ya zama rabo mai gwaɗi kenan hmm, ko a duniya ai muna ganin wasu ilimoma daban-daban a matsayin rabo ana ganin mai su abin girmamawa ne abin a bashi matsayi ne to ni kasance kuma wannan ilimin rabo ne na littafin Allah na addinin Allah to kaga ya fi kowanne gina mai shi ya ɗara kowanne ɗaukaka saboda ilimin shi da Allah ya ba shi ba na duniya ba ne wanda zai gyara duniya ne kuma zai gyara lahira a yadda sauran ilmoma amfanin su galibi a duniya ne kawai na ƙara samun sauƙi a rayuwa da matso da nesa kusa kamar abubuwan da ake hawa na sufuri inda za a je a saki guda a wata guda a awa ɗaya sai mutum ya je wurin kila saboda ga hanyoyin tafiya hanyoyin sufuri sun sauƙaƙa da haka ilimi rabo ne yuminu da jibti wa tsago suna imani da jib wanda aka fasara da sihiri ko bokanci wa tsago da kuma tsago da abin da aka bauta mu akwai magana Allah waya kuluna na kafaru kuma suna cima. waɗanda suka kafirta ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila suna cin mushrikan makka waɗannan wato mushrikan makka kenan ahda sun ci zama akan hanya sun ci samun shiriya min alladhina amanu fiye da waɗanda suke sha sun yi imani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ahda sabilan sabilan tamiz ne wato sun fi zama tsotsar sun fi tabbata akan tafarki na shirya alam tara usulubi ne na jawo hankali kafin a gaya maka wata magana kamar mutum zai baka labarin sai ce ah wani ka ji abin da ya faru kuwa ka ga ya jawo ka ko da kana wani abin da ka ne ah, ya faru ka ga ansa da ta baya to ya nuna ka ji abin da ya faɗa kuma har kana so ka ji abin da zai biyo baya kuma za ka kila in ka kalli mutum hawan motsi ma zai sai ya juyo kila ya kalli mutum ya dan bar abin da yake yi saboda wannan usulubin da aka yi mashi magana da shi za ka usulubi na jawo hankali baka gani ba labari bai iso maka ba ilal ladina utu nasiba min alkitabi na wanda aka ba su rabo na littafi sune yahudawa aka ba su taura suna karantawa sun zama malamai sun iya rubutu da karatu kuma sun ɗaukaka a duniya domin a wancan lokacin ba al'umma da ta bisa ɗaukaka wa faddallahu ala alamin Allah ya ɗaukaka su a dukkan a bisa al'ummomin da ke rayuwa a wancan lokaci bani isra'ila su ne malamai suke da addinin sama su littafi su suka iya rubutu da karatu a wani girmamawa ce amma sai ya kasance yu'minuna bil jibti suna imani da abin da ake cewa al-jibt al malamai sun fasara da fasara daban-daban wasu su ce al wasu su ce wasu su ce al suna imani da jib jib shine sarkafe ne na bata gaba daya ko ya zama tsafi sihiri kenan ko ya zama shi ne sihirin ko boka duka dai sun shiga ƙarƙashin fassarar aljib kuma irin waɗannan fassarori da malamai ke yi suke ɗan shan bambam idan ba su yi karo ba to da ana tattaro su a ba kalmar ko a ba aya gaba ɗaya za ga wata fassarar ƙarin bayani ne akan wata wata tsarin bayani ce akan wata amma duk alƙiblar su ɗaya da boka da mai tsafi da shi tsafin da shaidan an ga duka ɓangaren abu suke shaidan shi ke sa da a wannan tarkasan abubuwan haka shi ma jiftin ne abinda ake yi shi ma jiftin ne wa tsagut kuma suna imani da tsagutu tsagutu shine kullu ma'ubida min dunillah duka abin da aka bauta mawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala akwai fassara da alama abin qayyim mai ban sha'awa yayi game da ma'ana ta tsazu amma kafin shi al-imam tsabari ya wata fassara da aka sai ƙara sai ƙara shari'a kanta al-imam yana cewa والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء وأن تنتفسر كلمة الطاغوت للإمام الطبري شباب ما تفسيري كنا في الدنيا غباء شيخ المفسرين ابن جرير الطبري الله كم ترحم فأمانتا حوثا لا رسي لا بوت دقا تغاني لدى يوم تئيتا طغى يطغى طغيانا وطغيانا حين ما زاوز القدر وما زاوز الحد أظن يوم تئيتا إن يكما في طيب ويوم تهدي ta gaba ko ta baya ko dan ko hagu ko sama ya wuce inda ya kamata ya tsaya sai a ce tsawa shi ne Allah ke cewa inna lamma tsawa da ma'u hamalnakum kun jariya tun da ruwa ya tari ya yawa ya wuce duk inda ake tunani ruwan tsufa ne kenan wanda aka halaka da mutanen annabi nuhu da shi sai Allah ke tsawa tsawa da ma'u kaga a ido ne ake gani yani lambar tafa al ma'u وجاوز القدر أو الحد kaga wannan wanda ido ke iya gani kenan sannan akwai na wuce hajji wanda ke ba ido ne zai gani ba kamar yadda yadda Allah tabbata fir'auna yace izhaba ila fir'auna innahu taba ya kuma ba ta iyaka ba da ake gani da ido ya wuce iyaka a matsayin shi ya ce mashi Allah ne gaba daya innahu tagha to wanda ya wuce iyaka sai a kira shi asabu da kenan fassara ta lugha din ta dace da fasara ta shari'a al-imam qabari yace magana da yake gani ta ce daidai a wurinsa shine lallai dukkan wani wanda ya ƙetare ma Allah iyata, ya wuce inda Allah ya ajiye shi har ma ya kai ga an bauta maki kuma bayan Allah ko dai ta hanyar cin karfi ya fi karfin wanda ya bauta mashi ya sa ya bauta mashi a latilas ko kuma ta hanyar kawai biyayya yana son shi saboda wani dalili ko dan yana biya mashi wasu bukatu shi ma sai bauta mashi mai da shi Allah ya ce to zai iya zama mutum shi wannan abin da aka bauta mawa zai iya zama shaidan iblis kenan ko wani aljani zai iya zama gunki gunki wato gunki wani abu da aka mai gunki kamar kabari wakan ko kuma ya zama sanan shi ne gunki mai jiki wanda aka sassaka daga ice ko aka mulmula daga ƙasa ko aka mulmula daga ruwan ƙarfe ko wani abu shi a sanan gunki mai jiki ma da ya ce auka ma kana duk ma abin da ya zama min shaidu da wani abu lalle aka bauta mashi kuma ya da wannan bautar ya zama ɗaru amma aka bauta mashi bai yadda da bautar ba ko bai ma san ana yi ba bai san an yi ba bai san ma ana yi ba ke da bayan ya mutu ne aka mai da shi an bauta ana bauta mashi ko ana zuwa kabarin shi ana roƙon shi an mai da shi Allah ana addu'a zuwa gare shi ko kuma ana yi ta ƙalin addu'a wurin kabarin shi za ta karɓi in an je kabarin shi Allah ake roƙo amma da yi ta ƙalin cewa addu'a ta fi tafiya in wurin kabarin shi ne to wani kusa ya kabarin shi ma ya roƙe shi ma kai tsaye ya aji Allah gefe ya roƙe shi to don haka inda sani bai zama ɗaukun su ba kuma bai da laifi har Allah kamar da aka bauta mun daga Isa da salam aka ce shi Allah ne mahaifiyar shi ma Allah ce kamar da Allah zai barantar da shi a gobe kiyama bayan ya tuhume shi وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني فأمي إلهي من دون الله فبات الأباري سنة الله زي تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد عيسى بن مريم كينا كتير ممتع نسولي سميد كيد ما مانكا أبا غنبو تاكو مغان الله يا ما قلت إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير da haka ya kubuta tun da shi an bauta mishi ne ba tare da ya sani ba ballanta na ma a kawo magana ya yi da ko bai da ba bai ma sani ba sai al'imam ibn qayyim shi kuma ya tsara mishi wato haske faqala sai bada ce lam muwaqqi'in ar-rabbil alamin litabin shahararri ilamun muwaqqi'in an rabbil alamin sunan littafi mai girgiza zuciya sunan littafi akwai da hankali da dukkan mai nasiha ko mai wa'azi ko mai karantarwa sunan kawai sanar da masu sa hannu a madadin Allah malamin yana bayani yana sa hannu a madadin Allah ne ya ce ku je ku yi kaza Allah ya yadda halal ne kuma karamin aiki ne ka fa hannu a madadin Allah ka ce Allah ya yarda je ta yi. kaga ku haɗari dole mutum ya tantance wanda zai ce haramun ne ko wajibi ne ko mustahabi ne musamman dai halatta ka ce halin da ya ji ita yi to kamar ka sa hannu ne a madadin Allah kaga ba karamin aiki ba karamin nauyi bane mutum ya dauka laka sunan littafin ba kan shi akwai da hankali a ciki yace a tawutu kullu ma tajawaza al-abdu fihi kullu ma tajawaza al-abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in labudda shi da duk abin da bawa ta sanadin wannan abun ya ƙetare hajji ya ƙetare hajjin da aka aje shi shin bauta mu wannan abin yayi Abun bauta ne shi aw matbu'in ko abun bi bi kamar shine malami kenan aw muta'in ko wanda ake mashi da'a kamar shugaba kenan shi shugaba da'a ake mashi malamin ko din shi ake yi saboda shi ma ji yake da aka sai ce faɗa hutu kulli qaumin man idan yi ghairin lahi wa rasulihi hutu kowace al'umma kowace ƙasa kowace gari shi ne duk wanda suke kai hukunci zuwa gare shi ya ce musu ka halal ne ka haram ne amma kuma na Allah subhanahu ta'ala idan Allah yake bayani ba ya zama malami na Allah ya yi daidai in na Allah yake bayani na Allah da manzo ya yi daidai haka ake so amma in sabanin shi ne da yake bayani to kaga nan ya zama dagutu kenan aw ya'budunahu min dunillah ko kuma suke bauta mishi koma bayan Allah aw yattabi'unahu ko suke bin shi ala ghairi basiratin wato ba tare da ilimi min Allah daga Allah ba haka nan ko suke bin shi a cikin jahilci shi kuma yake jan su aw yuqi'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah ko suke mishi biyayya a matsayin shi na shugaba ko sarki a cikin abin da ba su sani ba shin biyayya ce ga Allah wannan ko ba biyayya ba su dai kawai biyayya ce ga sarki ko shugaba don haka sun bi saboda kwaɗayin abu hannun shi ko kuma gudun sharrin shi fa hadhihi dawafitul alam sai ta waɗannan su ne ɗagutai na duniya a duk inda suke idza ta ha idan ka kula da kyau wata ammalta ahwalan nas ma'aha kuma ka lura da halayen mutane da irin mu'amalar da mutane ke yi da su ra'aita asfarahum adalu an ibadatillah zaka ga da yawan su sun kauce ma bautar Allah tsantsa ila ibadati tagut zuwa ga bautar tagunku wa an istahakum ila Allah kuma sun kauce ma neman hukunci ko neman raba gaddama ko ko neman hukunci in an samu wato gardama tsakanin mutane to sun kauce min Allah subhanahu wataala wa ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sun kauce ma hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila tahakum ila taghut sai su kai kana zuwa ga dagu kamar yadda zamu karanta a wata aya nan gaba mala yace wa an qati kuma su kauce ma yima Allah da'a wa mutaba'ati rasulihi da bin manzon shi ila ta'ati taghut zuwa ga yi matsagutun nan biyayya ko ɗa'a da'a an mutaba'ati da kuma binsa mana yake wala yaqfa wujubu taqyid zalika bi hali ridha mimman yu'badu min dunillahi azza wa jalla to amma ba duka wannan bayani da aka yi ana mai da baibayi ana rage mashi fadi cewa sai idan wannan da aka bauta mawa wanda ba Allah ya yarda idan ya yarda to shi ke na zama dagutu kamar wanda Allah ma ke nuna min yanzu kafin mu zauna nan yana zaune ana mashi kirari wai ga Allah ne mutum fa ciki duk kashi wai ga Allah ne kuma ga manzan Allah ne kaga ba zama hauka mutum ɗaya ya zama Allah kuma ya zama manzan Allah shi kadai yana zaune kuma yana ji kaga zama ɗan hutu kenan tunda ya yarda an ce mai Allah ya yarda an ce shi manzan Allah kuma ya yarda yana zaune yana ji to in wannan shi ne kyakkyawan misali na wanda ya yarda da a bauta mashi a bar Allah kuma shi ne ke zama ɗagu Allah ka tsare ma laysa amma man ubida min dunillahi wa huwa ghayru radin bi dhalika fa laysa bi taghutin albatta wa la isma alayhi fi ghuluwi man ghala amma da aka bauta mawa aka bar Allah ba tare da ya yarda ba to shi bai zama ɗagu ba ko alama shi ba ɗagutu ba ne in ya sani kuma ya hana in ko bai sani ba ma shi nan? kuma sannan bai da zunubi bai da zunubi a cikin aikin da aka yi na wuce gona da iri shine guluwi wuce gona da iri a haƙƙin ko haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ah, ah, ah, mushrikan makka sanda Allah ya saukar da ayan nan innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna kan da Allah ya saukar da wannan aya sai suka ji daɗi cewa da ku da abin da kuke bauta mawa dukkan ku ne na wutan jahannama duk za ku shiga cikin da suka ce to ai nasara ma suna bauta ma isa a isan shi ma duka an tsige kaga shi ya fita da gashi Allah ya tabbatar mana abin da zai faru a gobe kiyama zai tambaye shi kuma zai kare kanshi kuma Allah ya fi shi sanin abin da ya tambaye shi game da shi ya fi sanin shi bai sanin ba kuma bai yi umarni ba ba a kai ya dora su ba to gudawa suna bautan abubu yana cikin miyagun ɗabi'unsu ta ɓangaren aƙida domin sun yi imani da aljib wa tsahu sihiri bokanci tsafe-tsafe da kuma ɗagutun da muka ji yanzu shine mutumin da aka bauta mawa kuma bayan Allah ya sani kuma ya yarda yana ba da umarnin da ya sa amana Allah kuma ana bin shi kuma ya yarda yana jin daɗi akan haka yana tsara kafafa da gyara zama akan kujerar mulki ya ba da umarnin da ya sa amana Allah Allah ya ce a dama ya ce a hagu kuma an yi hagun ya ji daɗi ya tsara jin mulki ya tabbata a gare shi shi ne san ta gare tsazu Allah ka tsare kuma bin shi bata ce kuma asara ne waya wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna ce ma kafiran makka mushrikai kenan mushrikai kafirai suna cewa ha'ula'i ahla min na amanu sabila ai waɗancan ko waɗannan mushrikan to sun fi ma zamowa akan tafarki madaidaici fiye da waɗancan masu taya sun yi imani da muhammadu wannan kuma ingilanci ne da cin mutunci da ɗima albarka ga musulmi da kuma raina sai Allah ya ce ulaika allazina na'am ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan da lahu nasira Allah ya ce Ka ga waɗancan yahudawa masu wannan miyagun ɗabi'u duk da gashi an ba su littafi amma sun watsa sun yi aiki da abin da ke ciki suna imani da bokanci da tsafi da sihiri da ɗagutu kuma suna wulaƙanta musulmi ya ce ula'ikan lazina la'anahumullah waɗancan su ne wanda Allah ya ɗaya musu albarka su ne wanda Allah ya tsine musu in kana neman ne ka samu yahudawa to su ne inuwar Allah shi ne kore mutum daga rahama shi in an ci Allah tsine mutum ya nesa tashi daga rahama kenan kaga mutum ya gani domin a tara yawan duniya in ba rahamar Allah ba za a rayu ba ba za a rayu ba in ba ta Allah subhanahu wa ta'ala kowa cikin rahama Allah yake rayuwa da mumuni da kafiri da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya yadda akwai Allah da wanda bai yadda akwai Allah ba ƙarya yake cikin rahama Allah yake rayuwa numfashi da yake shaƙa ta ba na waye wa ya tsara mashi bakin da huhun da zai shaƙi numfashin kuma ya fitar wa ya tsara mashi haka kuma Allah bar numfashin a hannun shi inda inda kuna kamfani mai sai da numfashi ada sai ka mutuwa ko ba ka ba za a kanka bil numfashin da kai ake gashi ta biya ko yana hannun gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya da sai ka mutuwa musamman a Najeriya sai kuma ya rike numfashin ko ya ta mutuwa kamar sai Allah ya bashi a hannun shi hasken rana da haka ni'imomin da Allah ake rayuwa a cikin to duk wanda Allah ya tsine ma wato Allah ya nisan tashi daga rahama shi kenan kun ga bare da yawa Allah ya tsine mai Yahudawa gashi nan ma Allah ya kara ulaiikal ladina la'anahumullah waɗancan su ne waɗanda Allah ya tsine ma in kana neman tsina nuto su ne to wanda Allah ya tsine ma kuma ya fi kasancewa sai ce sai ce wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine ma wa falan tajida lahu nasira ba za ka taɓa samun mai taimako a gare shi ba wanda zai taimake shi taimakon da zai mishi amfani sai dai mara amfani sai dai kila kawai taimakon duniya na wani ɗan lokaci ya ƙarasa kwanakin da Allah ya mashi ya mashi taimako ya ƙarasa kwanakin da Allah ya ɗiban mashi kawai shi kenan amma in ya je lahira ba mai taimako sai ya shiga wuta ba mai fidda shi ba mai hana a sa shi ba mai ceto ba mai hanawa to sai Allah ya sake bayyana wata mummunar ɗabi'a ta su kuma inda yake cewa amlahum nasibun min al-mulk am lahum nasibun min al-mulk fa idha la yu'tuna an-nasa naqira Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulk ko ko suna da wani rabo ne na mulki mulkin Allah kuma an ba su wani kaso fa idha la yu'tuna an-nasa naqira to da ko ka samu ba za su ba mutane komai ba saboda bakar ruwa za su mallake daga su sai yayansu naqir shine dan wannan ramin da ke bayan kwallon dabino kuma sai juya bayan kwallon dabino inda yake mulmulallan nan ba inda yake da tsagi da tsaga ba haka doguwa to baya mutum zai ga wani dan huji dan karami shine naqir Allah ya saboda bakar ruwansu ba za su ba mutane wannan ba da sunan sadaka ko kyauta ko taimako amma suna ke kashe kuɗi miliyoyi su sai magunguna su biya wasu kuɗi alawa suna yawo layi layi wasu suna ɗaga mai yara maganin polio suna suna suna ɗaga masa cutuka ne ba a sani ba suna ɗaga mutane cutukan da ba a san iya kasu ba a zama ƙinka ya taimake ka kuma ƙinka irin bai huce bai huji ko yake kashe kuɗi ya taimake ka sai dai kashe kuɗin shi ya kashe ka ya sabata ka da aka komai aka fina cikin wannan foliyon ni ba zan yi musu ba in an ce akwai sinadarin hana haihuwa ba zan yi musu ba in an ce akwai sinadarin da ba zai aiki ba sai ka kai shekara arba'in ko hamsin wata cuta ta kama ka a rasa maganinta duk ba abin musu ba ne ba abin da ba za su yi ba Allah ya gaya mana qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar eh ya ta bayyana a bakunan su sun zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuma ke koyi a cikin zukatansu na kiyayya da kin musulunci da musulmi ya fa mun suka bayyana girma wanda ya san su ne ya san zukatansu yake mana bayani da haka guda ba mun amincewa bane balantana abin da yake boye a dukunkuni wai a zo da magani a buɗe makogarin yaron sa daga mashi yaro na tsalle tsalle lafiya lau a gida wai maganin polio to ina polio mai yake kai yanzu aka ce a ungo ka nemo yara talatin masu polio za a biya ka ba za ka sani su da inda a ce kowane gida akwai yaro mai polio sai a ce eh ta yi yawa a kama na ɗauki a kama na ɗauki kuma kila an kawo ɗaukin saboda a sai mu karɓa ko daga wayo to amma a ce ka kawo yara guda talatin masu polio a ungo don dukun ko su don wada ko gyalle ko wata unguwa kila zai wahala ka samu masu foliyo guda talatin kowane ya kawo za a ta dubu talatin a ga dubu ɗari nawa kenan yadda ba za ka ci kuɗin ba to wannan ciwon ne da masu shi sun yi ƙaranci shi ne za a ce a biyo mahaifi gida a ba maganin shi kuma ka zai baka sai dai ƙara kaka yi maka wata illa da baka sani ba Allah ya ce amma lahum nasib min mulki ko suna da rabo na mulki ne wannan kamar tambaya ce usulubi ne kamar na tambaya amma malamai malaman tafsiri na kiran wannan tambaya irin tambaya ta korewa al-istifham al-inkari tambaya ta korewa ma'anarta ai laysa lahum nasibun min al-mulki ba su da wani rabo na mulki da suna da shi fa'izan, idan yani fa idza kana lahum nasibun min mulki da aka share wannan kana lahum din sai aka ce idan sai aka tanwini shi suka ce tanwini na iwab tanwini ne mai zama a madadin wata jumla a madadin a kawo jumla ne sai a ɗauke ta sai a ƙara wata riƙiya fa idan to kenan yani fa iza kana lahum nasibu min al-mulki la yu'tuna an-nasa naqira da suna da abinda yake wani rabo ne na mulki to ba su mutane ba za su mallake su kadai wannan me yake ishara zuwa gare shi bakar ruwa ta yahudawa bakar ruwa Allah ke kwatanta mana wanda suka ɗabi'antu da ita don mu nisance ta Allah bai tsaya nan bai tsira da bayanin miyagun ɗabi'unsu inda yake cewa am yahsuduna nasa am yahsuduna nasa ala ma atahum Allah min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الله أم يحسدون الناس koko suna mutane hasada ne bakin ciki akan ni'imar da Allah ya ba su alama a tahumullahu min fadlihi akan falala da Allah ya ba su in ce falala ko mutum bai komai ba Allah ya ba shi mutum bai koyi sai Allah ya bashi wani abu na ni'ima sai Allah ya ce to ai fa kada ataina ala ibrahim alkitaba ai fi hudawa sun san cewa mun ba mutanen gidan annabi ibrahim zuriya shi kenan sune ali ibrahim ya'yan shi annabi ishaq da annabi isma'il da kuma dan annabi ishaq annabi yaqub da kuma yayin shi wanda akwai annabawa da yawa a ciki dukkan annabawa da suka bayan annabi ibrahim duka zuriya shi ne duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim alaihi salam to daga tsatsan shi ko da gidan yahudawa ko kuma ta bangaren annabi isma'il shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya fito ta karkashin annabi isma'il alaihi salam dan haka a yahudawa sun sani an ba da littafi ga zuri'ar annabi ibrahim kuma an ba da hikima shine wasu kamar sunnoni kenan wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma su zuri na ibrahim to kenan yahuda ba su da hujjar yin hasada ga larabawa domin an damar ƙarshe ya fito a cikin su Allah ya ce am yahsuduna nasa ko ko suna mutane hasada ne ka gwana ma tambaya ce amma wani tambayin tabbatarwa ce ba ta korewa ba kisan wani zai ke fassara ma an ma da bal hmm. bal a'a ba haka ba bane dunan nasa suna mutane hasada ne su ne mutanen ibn abbas Allah ya da a gare shi fasara da yahsuduna an-nabiyya muhammadan ala nubuwatihi wa ya yahsuduna ashabahu ala al-iman suna manzon Allah hasada akan an bashi annabi sun san shi ne annabsun haka ne amma kuma shi aka ba da suna jin haushi suna baƙin ciki dan me za a ba Larabe ba dan bani isra'ila ba sannan suna ma sahabbai kuma hasada akan sun bi shari'a na za su fuska duniya da kuma lahira tana masa wannan bakin ciki kamar da kuma aka gaito daga mina abbas allah kada da a gare shi a wata ruwa yana cewa na hannun nasu zunan nasu wannan nasu da allah ambata am yahsudunan nasa a suna mutane hasada ne sai ce mu ne annasin ai ba sauran mutane ba mu su habban nan mu ne annasin mu suke bakin ciki tare da manzon mu saboda Allah ya ba shi falala ya so kun da annabta ta ƙarshe shugaban annaba shugabancin manzanni a cikin larabawa ya rasu su imani da shi su Allah ne ya musu laifi Allah ne bai musu daidai ba da Allah suke faɗa kuma da ma can mai hasara da Allah yake faɗa domin Allah ne ya ba wani sai mu sai abin da ya daidai ba kuma sai yake jin haushi abu to yake jin haushi Allah ne ya yi shi wancan mai yi ba abin da ya yi haka nan kawai Allah ya ba shi ba shi mai hasara bai huta ba da ya gani imar sai ya ji bakin ciki in ya ji labarin sai ya ji bakin ciki sannan ga kuma mummunan sakamako da yake biyowa baya dan alherin da mutum ya samu Allah ya karba ka ajin lada sai kuma ta koma salaku na lada shi a duniya bai huta ba in ya ji an bata ni'imar sai ya bakin ciki in ya ganta tare da wannan mai itan sai ya ji haushi ya bakin ciki sannan kuma ta koma talaku mai yan ayyukan da yana alheri Allah ya karba sallah azhar da ya aka karba yana jira ya ladan da sai ta koma talaku mai zan sai zan ba komai a wurin kaga ba karamin asara ba sai hasara ba karamin bala'i bane mutum na makan shi illa ne a gobe kiyama yana yana yana barin a duniya sai ga ya gaba komai hasara ta cin iladan inna lillahi inna ilaihi raji'un la qalibun da hasara malamai suna cewa hasara shine da bin da aka fara saba ma Allah da shi a sama kuma aka fara saba mishi da shi kuma a ƙasa shaidan hasara ta sa ya kima na ga arin sujuda bai Allah ya ɗaukaka shi dan da Allah zai ɗaukaka shi a saman shi a gaban shi aka halitta shi yana ƙasa me yasa yace khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tsin ka halitta shi daga tabo yumbu laka shi kuma an yi shi daga wuta da haka yana ga shi daraja sai dai shi annabi adam ya mai sujuda ba shi ya mashi ba hasada haka yana nabi adamu alaihi salam eh ne kashe ɗaya ne yasa kashe shi hasada yana jin hausa Allah ya karbi sadakar shi shi da karbi tashi ba shi ku sai mishi wa'azi amma azin bai shige shi ba domin da ya faru sai ya nuna hasada a fili sai ya ce mishi inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin ai Allah yana karban aiki ne daga masu tsoron shi sai maka ka san mai tsoron shi Allah karba aikin ka tsoron Allah ne ya karba aiki na kamar sai ya ƙara hasara har sai da ya kashe shi abin ya zama shi bala'i yana kashe shi shiga bala'i yadda ma zai rufe shi da san yadda zai rufe shi ba ya ɗauke shi kyawu da shi yana wahala sai da Allah ya turo hankaka suka yi faɗa ɗaya ya kashe ɗaya ya tunda rami ya rufe sannan kuma yana dama kuma ya zargi kanshi akan cewa bai ma san yadda zai rufe ɗan uwan shi ba ya mai da kanshi wawa to bala'in da ya fi wannan kuma shine duk inda aka yi kisa sai an bashi kamar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum da ake kashe kullum a duniyar nan duk wanda ya kashe wani aka bashi zunubi daya shi ma sai an bashi daya wani san ya kashe ya bashi daya sai an bashi daya shi ma dai dai dai dai in ma dai ɗan ne kenan wa ya san yawan zunubin kisa sai Allah babu wanda za a kashe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan ƙasa face sai dan adam na farko dan adam na farko da ya fara kisa da ya karanta da kisa a bayan kasa sai an ba shi wani kifin wani rabo wani kamasho na laifin wannan kifin saboda huwa awwal man sanna al fil ard Allah ta tsare da haka yake da muhimmanci mutum ya shuka alkhairi kuma ya bar alkhairi a gada kada ya shuka sharri a biyo baya ana yi zai ta samun kamasho. sai Allah ya tunatar da su duk da ya san ba za su tunatu ba yace faqad ataina ala ibrahim alkitaba sai an mutane gida annabi ibrahim annabawan da suka zo bayan shi tun daga dan shi annabi ishaq a bangaren bani isra'ila kenan dan shi annabi yaqub da wanda suka zo daga baya ta annabi dawud alaihi salam annabi sulaiman annabi zakariya annabi yahya annabi musa annabi harun annabi isa na ƙarshen su duka su bani isra'ila ne wasu ma ba ambace su ba yake to ai duka an ba su littafi kuma an ba su hikima ibn kasir fasara hikima wa haka mun fihim da sunani kuma suka yi masu hukunci suka yi hukunci a tsakanin mutanen su kowane annabi na bani isra'ila da sunna da Allah ke bashi kamar hadisai kenan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam haka alkitab shine littafin da aka ba su taura da injila da zabura na an kawo ɗaya ne amma ba ɗaya ake nufi jinsi ne ismul jins ne alkitab amma duk littafin da aka ba su sun shigo ciki taura zabura injila wal hikima kuma a nan abinda Allah ke musu wahayi wanda bai cikin at-taura kamar da mu ma na manzo Allah sallallahu wahayi ne shi ma haka malamai suka tabbatar a sunna wahayin wahayi ne na biyu sai dai ba kamar alqur'ani ba saboda da Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya fito bakin shi to wahayi ne ko ya zama qur'ani ko ya zama hadisi da haka kuma sunna wahayi shi a wurin malaman ahlus sunna wa jama'a wahayi ce amma sai dai ta bambanta da alqur'ani sunna ita ba karanta ta a sallah sannan kuma Allah ya ce wa atainahum mulkan azima kuma ba su mulki mai girma kamar da aka ba annabi dawud da kuma ɗan shi annabi sulaiman allah ya ba su mulki bayan ilimi da ya ba su da kuma annabta mun daga mulki na da sulaiman wanda ba a samu mai mulki irin shi ba a bayan shi ya mulkin mutane ya yi na aljanu ya yi na sauran dabbobi saboda yana jin maganar su suna jin maganar dabbobi suna magana da su suna fahimta shine Allah ke cewa wa hushira li sulaimanu li sulaimana junuduhu min al-jinni wal insi wat tayr fa hum yuzaun ta aljanu da mutane da tsuntsaye da sauran dabbobi haka ba karamin mulki bane wannan ya mulkin aljanu ya sa su ayyuka masu wahala har da Allah ya karɓi shi ba su ma sani ba suna ta aikin ƙarfi aikin wahala falamma kharra tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adhab al-muhin har ya mutu basu ma sani ba yana dogara akan sanda suna suna ta cin aiki sai da gara ta cinye sandar ya faɗi sannan sai gane ma ya mutu sai gane da sun san gaibi da ba zauna cikin azaba ta wulaƙanci domin aikin azaba ce kuma na ƙasƙanci ka wannan mulki ne wanda ba samu mutum da ya mulki irin shi ba mutum iyaka mulki shi mallaki mutane shi ma zai mallake su ne kawai ta fuskar ƙarfi amma zai mallaki tunaninsu ba da wasu abubuwa to kaga wannan dawo hankalin yahudawa ne ta bai kamata su yi ba ai an ba su annabawan da manzanni da yawa kuma an ba su mulki kuma an fifita su akan mutanen zamaninsu sanda suke a raye a duniya yahudawan ba su kaɗai ba ne a ko salomomin daban da wannan ba yahudawan ba wanda ba ta wannan zuriyar ba akwai larabawa ko a lokacin ko a lokacin akwai larabawa a garuruwansu akwai kuma yahudawa su ma a garuruwansu tun da ayan nabi ismail a cikin larabawan ya tashi shi ba ba zarabe ba ne cikin larabawan ya tashi a garin makka sannan annabi ibrahim ya kawo su ya aje a garin makka ba gani lokacin kawai rijiyar ce ita ma ba ruwa sai shakin ka'aba kawai foundation ya kawo sai ajiye ta amma saboda rijiyar da aka samu ta zamzam ya sa larabawan ƙabilar durhum da suke fitowa daga yaman suna zuwa kasuwanci suka zauna a wurin tare da mahaifin annabi ismail ta zama ta ce mai unguwa rijiyar ta ta ce ita ke da iko ya girma a cikin su ya iya yaren sun larabci shi sa ke ce ma jikokin shi al'arabul ba. larabawa da suka koyi larabci wanda ba asalin yaran su bane ya koyi larabci tun ya tashi cikin yaran laraba kuma ya aure ya aura daga cikin su kuma aka hayayyafa aka ta haihuwa aka ta haihuwa har aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsotson annabi Isma'il kuma ta maza zalla ba mace kuma ta aure ingantacce ba zina maza zalla kuma aure ingantacce ba tarihi na nuna akwai mutum mazaje kamar ashirin da wani abu da biyar zuwa da bakwai tsakanin manzala sallallahu sallama da annabi isma'il mazaje wannan dan wannan wannan dan wannan wannan dan wannan har zuwa ga annabi isma'il akalla ashirin da biyar zuwa da bakwai to kaga akwai wasu mutane kenan amma sai Allah ya fi da bani Isra'ila to bayan Allah ya shekaru yana fifita ku ya ba ku annabta ya ba ku littafi ya ba ku mulki shekara da shekaru sai kuma na an ba wasu sai ku ce ba daidai ba sai ku yi adawa ku hasala kuma wanda ya bada ya isa ya isa abin da ya ga dama to kaga wannan jefa kai ne a cikin halaka yahuda sun jefa kansu a cikin halaka kuma ta tabbata a gare su ta sai Allah ya cigaba da bayani wasu ‘yan kaɗan da suka yi imani a cikinsu zira da yawa ba su yi ba inda yake cewa famin man amala bihi فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله يتفى منهم أقول لك تسمي يهودا من آمن به وان بي إيماني لشيء من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من صد عنه كما لك تسمي سأكون دي كوتي يوسكي يكي إيماني وكفى بجهنم سعيرا فأما فا جهنم تائتا تا وداتا تزم إتشي وسد ذا قنا فأتشي تائشي جهنم كأي تائشي ya Allah ke nuna wa nan azaba ta tabbata a gare su kenan wanda ba su imani ba daga cikin yahudawa an samu yan kaɗan suka yi imani kamar su abdullahi bin sallam wanda an ce san musulunta ma manzo Allah ya kira yahudawa ya ce musu sun san wani suka ce a ah, kware kuwa malami ne mutumin kirki abdullahi bin sallam dan malami kuma dan mutumin kirki kaga ya gado kenan ke to kuna ga zai musulunta suka ce a ah, Allah ka daga kari da noma ba zai musulunta ba ba zai ji ba ina ce ya ta sai ya fito ya zo ce shi ya ta suka ce jahili mutumin banza dan jahili dan mutumin banza a take kaga ba su da kunya kenan mutum ya karyata kan shi ba a take kan shi ya ta amma bai ji kunya ba ka ce mutumin kirki ya ce mutum da ka ce mutumin banza kuma a take kaga wanda bai jin kunya ya ta kan shi kaga mutumin banza ne shi ne jahilin kuma shi ne mutumin banza to shi dai musulunta ya amfana su sun sun cuci su duniya da lahira domin sun kaskanta a duniya za kuma su kaskanta a gobe kiyama Allah ka tsare mu a cikin wadannan ayoyi da muka karanta malam yace akwai darussa kamar haka na daya wujubul kufri bil jibti wa taghut a cikin ayoyin mun fahimci wajibi ne musulmi ya kafirce ma jib da kuma at wajibi ne musulmi ya inganta aqidarsa ya inganta imaninsa kamar yadda yake a karatun ahadari karatun farko awwal ma yajibu al mukallafi tafsir imani inganta aqidar shi sannan ya ilimi na gwargwaron abin da zai gyara ibadar shi shi kawai ake bukata ka inganta aqida sannan sai ka yi ilimin da za ka gyara ibadar ka da shi to mutum bai nemi ilimin inganta aqida ba zai iya fada ma imani da jibta da tsagu ba tare da ya sani ba darasi na biyu bayan makar yahudi wa ghishihim wa annahum la yatawarra'una 'an al-ghish wal kadhib wal tadlil bayani game da makinsin yahudawa da yaudararsu da kuma nuna cewa su ba su tsantseni ba su jin kunyar su ha'inci su karya su batar da wasu su ba su jin kunya suna batar da mashirkai mutanen makka suna hana su jin manzala sallallahu alaihi wa sallama da karerayin zarafi na uku zambul hasali wal bukuli zargi da kushe hasada da kuma ruwa ɗabi'u ne yahudawa allah ya zarge su a kai ya kuma kushe su don me don mu ƙara nisantar su hasada da kuma ruwa darasi na hudu imanu ba'd yahudi bil islam tabbatar da cewa wasu daga cikin yahudawa yan kaɗan sun yi imani sun karɓi musulunci wa kafar aksaruhum amma da yawan sun kafirce ma ilmihim bi sihhatil islam tare da sun san ingancin musulunci sun san gaskiyarsa sun san gaskiyar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo da shi na addini wa wujub al-iman bihi wa dukhul fi kuma sun san wajibcin imani da manzo Allah da kuma shiga cikin addini da yazo da shi amma suka ki kuma hakan yasa Allah ya kine musu na'am hakan Allah yasa ya kine musu Allah ka tsare mu daga nan sai Allah ya karkato akalan bayani zuwa ga sakamakon kafirai gaba daya ba ma yahudawan ba da kuma sakamakon muminai allah ya kasa duniya biyu duniyar kafirci da duniyar musulunci kafirai ga sakamakonsu muminai ga sakamakonsu inda allah ke cewa innal ladina kafaru bi ayatina kafaru bi ayatina sauka سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله يسعي إن الذين كفروا هم يقول الله ننجا مغنر lalle waɗanda suka kafirce mu Allah ta kowace hanya mutum ايه kafirce shirka in dai ya kafirce bi ayatina da ayoyin Allah da suke bayanin gaskiya Allah ke saufa nuslihim nara da sannu ana nan watan wataran za a kona su a cikin wuta saufa nuslihim nara za a kona su a cikin wata wuta sai Allah sai tankirin wutan ana kiran irin wannan tankiru ta'zim tankiri na girmama abu wata irin kamar da haka ce wata irin wuta wani irin kaza tana ganin girman abin kenan ai yayi wani irin bayani Allah ce za mu kona su a cikin wata irin wuta yanayinsa a ciki shine kullama nadijat juluduhum duk sanda aka babbaka su a wuta fatan jikinsu suka babbake baddallahum juludan ghayraha liyazuqul azab sai mu canza musu wasu fatu waɗanda ba wa'ancan ba dan me dan su ɗanɗana azaba inna allaha kana azizan hakima lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba aziz mabwayi hakiman mai hikima a cikin wani aya Allah ya tabbatar da mummunan sakamakon dukkan kafirai gaba daya ko ta wasu kofar mutum shigan makafircin to ya zama kafiri kuma sakamakon shi wuta dama dan kafiri Allah ya wuta ba dan musulmi ba sai Allah kuma ya faɗi irin yadda zai musu azaba za a babbaka su babbakawa ta ƙarshe wadda sai ta kai ga fatansu sun babbake gaba daya kamar jin zafin ma ya rabu an ce masana fata ɗan adam sun gano cewa ko su abubuwa da suke samun sun ke jin zafi a fata to inda wannan abubuwan za su gushe jin zafin zai rabu da haka idan aka babbaka fatin suka babbake jin zafin kamar ya rabu sai Allah ce baddallahu jamilan ghairaha sai mu musanya musu da wata fatar sabuwa don me liya zuqul azab domin su dandana azaba ta dawo sabuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu inna Allah lalle Allah kana azizan ya kasance mabuwayi sai abin da ya ga dama zai babu wanda yake hana shi ko a sama kowa a ƙasa shine buwaya ta Allah aziz ya fi ƙarfin kowa ya buwayi kowa babu yadda kowa iya da Allah subhanahu wataala hakiman kuma mai hikima duk da yana da buwaya da fin karfi to bai sa shi kuma yana abin da ba hikima a ciki ba shi mutum ya samu buwaya da fin karfi kila sai ta abubuwan kuma da ba hikima a ciki sai karfin ya ta zuga shi ya ta abubuwan da ba hikima a ciki shi ko Allah ta'ala ba haka ba buwaya da karfin ba su cire mashi siffa ta hikima ba tare da buwaya karfin kuma mai hikima ne duk abin da ka ga yayi ba akwai hikima a ciki ko ka santa ko baka santa ba azizan ne kuma hakiman ne da irin wannan sunaye da sifofi da Allah ke rufe aya da su to suna da alaƙa suna da wani darasi da yake ciki wanda ke da alaƙa da abin da ke cikin ayar kafin a zo ƙarshen ta ba haka nan kuma Allah ke jawo waya ya rufe ba kawai sun yace nan Allah kana ga horar rahima shi yasa ayar da Allah ya ce a yanke hannun ƙarawo da ƙarauniya da ya gama ayar an ce wani ya taɓa karanta ayar a wajen wanda bai san ma ayar ba amma ya san larabci bai san ayar ba sai ya gama ayar da inda na kana ga furar rahima sai ce a'a kai a duba dai karatun nan yanzu a ce a yanke hannu kuma a ce ne gafara in za a gafara ba za a yanke hannu ba sai aka duba sai aka inna allaha kana azizan hakima ne inna allaha azizan hakim ba gafurur rahim ba mai buwaya ne ya isa shi yasa ya ce a yanke hannu hannun nashi ne yayi da mutumin da hannun duka nashi ne sai ya ce a yanke saboda ya yi laifi kuma akwai hikima a ciki hakiman ne akwai hikima a ciki da yasa a yanke saboda tsara dukiyoyin mutane wani sun san yanke mishi hannu ba zai shafa ba ran da kuwa ga an yanke mu wani to shi kenan sai ya gode ma Allah Allah ya sa duk shekarun da yake sata ba a kama shi ba ya bari da zai to da ya tabbatar a kama za a yanke mishi hannu shi kenan asiri ya tuni an ji kunya kuma akwai hikima ce amma shi ne turawa yahuda makiya addini suka ce cin mutuncin dan adam ne wannan wai wai a yanke mutum hannu an cin mutuncin dan adam ku a wurin to ko cin mutuncin ne tunda Allah ne yake a cin mutuncin shi ya yi daidai ai wanda ya isa ne yake a cin mutuncin shi ko wanda ya isa ne wanda ya yi shi ne ya mutuncin shi yake a cin mutuncin kuma to ai shi ya cin mutuncin kanshi ai shi abin da aka hana kuma sata ko a hankalin adam ya san ba abu ne mai kyau a hankalci ya san sata ba abu ne mai kyau inda zai ƙara ganin mara kyau aka kunta ka mashi ita ko ta biro ne kuwa wala zana ta hankali hmm? ko ta biro ce sai mu bai ji daɗi ba sai ya tsaki sai ya ji ba daɗi ya saya an ɗauke ya ƙara saya an ɗauke to da haka wanda ya sata aka yanke mashi hannu to ba wanda ya sa aka yanke hannu ma da ya ci mutuncin shi a shi da ya satar ne shi mutuncin kanshi da kanshi to wannan shine sakamakon kafirai sai Allah kuma bangaren ɗaya bangaren sai faɗi sakamakon muminai Allah ka samu a cikin su wallazina amanu wallazina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Allah ya wallafi na amin wanda suka imani wa amilu salihati kuma suka biyo baya da ayyuka na kwarai abu biyu da imani da aiki na kwarai sai an hada guda biyun nan yace da jannati za mu shigar da su wasu wasu gidaje na aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koran ke gudana a ciki in wannan lafazin yana da yawa cikin alkur'ani ya kai wurin talatin da biyar haka tajari min ta hata al'anharu in banda guda ɗaya da zo da tajari ta hata al'anharu a wata ruwaya ba min amma wata ruwaya da min to kuma sai wuri ɗaya da Allah ya bayanin anhar ɗin fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa min anharu من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 'asalin musaffa Allah ya faɗi ƙoramin aljanna guda hudu sun kenan hudun koko a su ya ga dama ya ambata mana ya yi ambata guda hudu ƙorama ta ruwa wanda bai canzawa bai taɓa lalata zai gurɓacewa babu yadda za a yi gurɓace sannan ƙorama ta nono sannan ƙorama ta zuma zuma ma Allah ce tatarta ba ne ba wanda zai mata ne sannan ƙorama ta giya mai daɗi ga mai son sha wanda ba ta da wari ba ta sa tsari ba ta bugarwa to Allah ce mu suna gudana a ƙarƙashi ba su yankewa ba a hana mutum ya sha ba su kafe ba ba a mutum iyaka da su khalidi na fiha abada kuma suna masu zama a ciki har abada su yin aljanna Allah ka samu a cikin su lahum fiha azwajun mutahhara suna da wasu mata tsarkaka a ciki sun tsarkaka daga dukkan datti daga dukkan datti irin na dan adam a duniya malamai suka ce ba su haila ba su tsufa ba rashin lafiya ba abin da ke rage musu kyau wani abin da zai rage musu kyau ko ya bata musu adansu duka babu da mun fiha azwajun mutahhara Allah ce wa nudkhiluhum mudhillan zalila kuma za mu shigar da su wata inuwa mai inuwantarwa inuwa ta an sunan inuwa inuwa aljanna hadisi ya tabbata akwai wata itaciya fedar su kul a cikin aljanna tana da inuwar da mai doki in ya hau sai ya shekara ɗari yana tafiya bai kura inuwar ba itaciya ce a cikin aljanna mai inuwa in mai doki ya hau ya fara tafiya to sai ya shekara ɗari yana tafiya bai tsaya ba kuma bai kure inuwar ba bai kai karshen ta ba babu wani abu sai Allah sai dai kunan ka ji kai imani sai dai kunan ka ji kai imani kuma imanin dama ake so dama gwada ka ake sai a faɗa abin da ya fi ƙarfin hankalinka ko da za ka yadda ko ba za ka yadda ba in ka yadda ka zan mumini to abin da ake bukata kenan Allah ka ba mu dacewa a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa kamar haka al-kufr wal ma'asi mujibatun lil azab al-ukhrawi da kuma sauran ayyukan saɓo to suna wajabta mu bawa fada mu lahira in kafiri ne in ya faɗa mata ba fita musulmi kuma mai saɓo zai fita watan wataran Allah ka tsare mu darasi na biyu bayanin hikmati fi tabdilil juludi li ahli an-nari wa hiya an yaduma ihsasuhum bil azabi bayanin hikimar da ke cikin canza ma yan wuta fata shine domin jin zafin sun ihka jin zafin da suke ma'azabar ya dawwama kullum su ta ji kenan fata tana kone wadda jin zafin zai rabu to sai a sake wata darasi na uku tarki shirki wal ma'asi ترك lin na'im al ukhrawi shi ko imani tare da aiki na kwarai kuma da gudun shirka da gudun sauran zanubai to abubuwa ne ke wajabta ma mutum samun ni'ima ta lahira Allah ka azurta mu darasi na hudu aljannatu darun na'imi khaliyatun min mukaddirat as-safwi was-sa'adati fiha ita aljanna wadda ta tabbata a gidan ni'ima to ta kukuta ta rabu da duk wani abin da zai kawo ta waya a cikin wato jin daɗin da ke cikin da duk wani abin da zai kawo zai rage jin daɗi ba shi a cikin aljanna naka ba damuwa ba in ciki wanda za'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar hatta damuwa duk za a cire ma kowa wani wanda ya maka wani laifi a duniya kila shi ya kashe babanka amma kun gashi aljanna don ka ganshi kila ka ji ba daɗi wani ma kila da haushiya ah, ya kashe ubana kuma gashi aljanna kada an kai shi ta wannan kila ka ji ba daɗi to dai Allah ya tsira wannan ba za ka ji komai ba la tasma'u fiha laghiya la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima magana mara kyau mara daɗi mai ɓata rai ba za ka ji ba aljanna kwata kwata saboda ɓata rai koya zai rage maka jin daɗi to abin da zai rage jin daɗin aljanna ya hargitsa rayuwar aljanna babu shi kwata kwata gida ne kawai na ni'ima fiye da ɗari bisa ɗari ya wuce ɗari bisa ɗari nemar aljanna Allah ka ba mu Allah kare mu daga wuta ka kuma shigar da mu gidan aljanna gidan ni'imarka اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا الله من أنفع الخير دكان سا من أكمل يوم أنك لك الشر دكان سا يا الله كيف أقول أقولهم الله جابت ذنوبهم الله كبار لا شيء كما رسالة شيرمو تبتدي أقوي سكترين معهد مالا إلياس ماهي yana shakin za ka a kunci ba lafiya sace a cikin addu'o'in mu Allah ka baki lafiya Allah ka baki lafiya Allah ka baki lafiya Allah ka ba sauran marasa lafiya musulmi lafiya na gida da na asibiti mu kuma ta alamun lafiya Allah ka mu da lafiya mai albarka Allah ka raya da imani Allah ka shemu da imani Allah ka tare mu da imani Allah ka amfani mu da rayuwar mu duniya da lahira سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله